radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da koyi harshen farisanci da kuma shirinmu na karshe wato kide-kiden iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar bakwai ga watan janairun shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha hudu ga watan jama'a thani na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 87 da suka gabata rana irin ta yau sarki Rida Khan na kasar Iran ya kafa dokar hana mata sanya sutara irin ta addinin musulunci a dufaɗin kasar wanda ya sanya jami'an tsaron kasar suka fara wulakanta mata masu sanye da hijabin musulunci a kan tituna na biranen kasar sarkin ya kafa wannan dokan ne da nufin share alaman addinin musulunci a kasar iran baki daya da kuma mayar da mutanen kasar kamar turawa kafin haka dai sarkin ya kai ziyara aiki zuwa kasar turkiya inda ya yadda shugaban kasar na lokacin mustapha kamal ataturk ya sami nasarar tilasta mutanen kasar ta turkiya musulmi barin sutura irin ta addinin musulunci ya kuma tilasta musu sanya tufafin turawa sai dai wannan dokar ba ta yi tasiri a kasar iran ba sakamakon kyan amincewa da malaman addini suka nuna akan hakan malaman jami'a da kuma sauran mutanen kasar suka fito suka nuna rashin amincewarsu wanda hakan ya sa alatilas rizakhan ya janye dokar baki daya. daga ƙarshe masu sauri kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan janairun shekara ta 1979 tsohon shugaban mulkin kama karya na kasar cambodia paul pot ya tsere biyu bayan harin da vietnam ta kai a ƙasar ta cambodia da nufin kifar da gwamnatinsa inda Heng Samarin ya karbi yargamar shugabancin kasar. paul Pot ya takura ma al'ummar kasar Cambodia inda ya rika shafe duk wata alama ta tarihi kamar yadda kuma ya rika share ƙauyuka da korar jama'a kuma tilasta su yin aika na wahala da kuma kashe duk wanda ya saba masa ko kuma ya soki salon mulkin sa da siyasarsa inda aka kiyasta cewa ya kashe mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi a cikin ƙasa da shekaru uku da ya yana mulkin kama karya a ƙasar cambodia musamman ma 'yan asalin vietnam mazauna ƙasar vietnam wadda take samun goyon baya kai tsaye daga tarayyar soviet ta fice daga cambodia a cikin shekarar ta 1983 sakamakon matsin lamba na kasashen yammacin turai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 labaran duniya da farko ga kanunsu. ministan al'adu na iran yana ziyara aiki a ƙasar murtaniya ƙungiyar kare haƙoƙin ƙananan yara ta zargi haramtacce ƙasar isra'ila da amfani da ƙarfi akan yaran falasinawa kuma abinci ta duniya fawo ta yaba wa rawar da iran take takawa wajen samar da abinci a duniya to yanzu sai ga zama domin aji cikakkun labarin duniyar ministan al'adu na iran yana ziyarar aiki a ƙasar murtaniya ministan al'adun da koyarwa addinin musulunci na iran muhammad mahdi ismaili ya isa birnin nouakchott na ƙasar murtaniya wacce aka zaɓa a matsayin cibiyar duniyar musulmi ta shekara ta 2023 a yin wannan ziyarar tashi ministan na iran zai gana da takwaransa na kasar murtaniya muhammad wood sheikh al gazwani da wasu manyan jami'an gwamnatin kasar ƙungiyar isisco mai kula da al'adu na ƙasashen musulmi wacce take a ƙarƙashin ƙungiyar ƙasashen musulmi ta zaɓi birnin new york ne a matsayin cibiyar ƙasashen musulmi ta wannan shekara ta 2023 da ake ciki. 'yan tawayen kungiyar m23 sun mika gwamnatin ƙasar demokradiyyar congo na gari mai muhimmanci a jiya juma'a ne dai mayakan kungiyar ta m23 suka mika barikin soja na garin roman gabo ga sojojin ƙasashen gabashin afirka da ke cikin demokradiyyar congo domin taimaka gwamnati ta dawo da zaman lafiya a wani kwarekwarar biki da aka yi domin miƙa garin da kuma barikin wanda ya wakilci 'yan tawayen ya bayyana cewa abin da suka yi wata ishara ce daga ƙungiyar tasu a kan yadda suke son ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a cikin watan nuwamba na shekarar da ta gabata ma dai an yi wani taro a birnin luwanda na kasar angola inda a can da aka buƙaci 'yan tawayen da su fice daga wannan birnin da kuma barikin sojan a watan disamba na shekarar da ta gabata 'yan tawayen sun miƙa wani gari na kibumba mai muhimmanci da ke kan iyaka ga gwamnatin ƙasar demokuraɗiyar congo gwamnatin demokuraɗiyar congo dai tana zargin ƙasar wanda da cewa ita ce take wa ƙungiyar 'yan tawayen ta m23 tuni dai majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar turai suka yi kira ga ƙasar ta rwanda da ta kawo ƙarshen taimakon da ke baiwa wannan ƙungiyar ta 'yan tawaye to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ƙungiyar kare haƙoƙin ƙananan yara ta duniya ta zargi haramtacce ƙasar isra'ila da amfani da ƙarfi a kan yaran falasɗinawa ƙungiyar kare haƙoƙin ƙananan yaran ta duniya reshen falasɗinu ta fitar da wani rahoto da a ciki ta bayyana cewa daga lokaci zuwa lokaci 'yan mamaya suna amfani da ƙarfi mai tsanani akan ƙananan yaran falasɗinawa wanda hakan zai iya zama laifin kisa ba tare da shari'a ba rahoton ya ci gaba da cewa 'yan mamayar suna amfani da ƙarfin ne dai akan ƙananan yara duk da cewa waɗannan yaran ba su da wasu barazana ga sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila rahoton kungiyar kananan yaran ya kuma ishara da kisan gilla da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wani matashi dan shekaru 17 mai suna fuad mahmud ahmad abin da hakan ya mayar da shi yaro na farko shahidi a wannan shekara ta 2023 shaidun ganin ido sun bayyana cewa kananan yara da dama suna fuskantar buɗe wuta daga tazar da bata wuce mita hamsin ba alhali kuma a wannan lokacin babu wani rikici da ake yi ma a yankin ƙungiyar abinci ta duniya hukumar abinci ta duniya fawo ta yaba rawar da iran take takawa wajen samar da abinci ga ƙasashen duniya bayanan da hukumar abinci ta duniya ta fitar a kan iran sun bayyana da kasar take takara wajen samarwa da duniya abinci bayanan da fawo ta tattara wanda kuma aka fitar da shi a matsayin rahoto dangane da ayyukan gona a shekara ta 2021 da ta gabata ya bayyana cewa iran ta fitar da nau'o'i daban-daban na kayan abinci har guda 25 da hakan ya mayar da ita zuwa cikin jerin kasashe 20 na farko masu fitar da abinci zuwa kasashen waje iran din ta fitar da ton 8,761 na ɓaure zuwa ƙasashen duniya da haka ya mayar da ita ta farko a wannan gefen ƙasashen da suka zo na biyu da na uku kuwa su ne austria da kuma spain a fagen fitar da gidar postash da zabibi iran ce ta biyu a duniya inda yawan da ta fitar na kowane daga cikinsu ya kai tan 136 sai amurka da turkiya da suke binta a baya to karshen labarin duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salihu usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah ubangiji a shirin mu yau za mu shiga cikin darasi na ashirin da shida amma kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan muna sakitantar da masu mu cewa za a iya samun mutanen wannan shiri a shafinmu na intanet idan aka leƙa shi kuma muna watsa shirin a kowace rana ta talata a cikin shirin namu na yau da Allah Ubangiji za a ji cewa Muhammadu ya kama hanya zuwa ofishin gidan waya domin aikewa da wasu littafai zuwa ga kawunsa da ke zaune a ƙasar Japan wanda ya san cewa mutum ne da yake da matuƙar son karanta littattafai musamman littattafai na tarihi saboda haka Muhammad ya sayi irin waɗannan littattafai domin aikewa kawunsa da ke can zaune kasar japan domin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da kuma ma'aikatan ofishin gidan waya sai a kasance tare da mu a cikin shirin amma kafin nan sai an fara sauran kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa kamar yadda aka saba. ببخشید کی حکوری؟ بسته دوری پستی نه ایکی و تا گیدن من دارم اینا دا به کجا زوا اینا شما فرستید کی زکا ایکا من میفرستم ni zan aika. In. Wannan. Japan. Ƙasar Japan. Cecizi. Menene. Kitab. Littafi. Se. Uku. Seta. Guda uku. Lutfan. Do Allah. باز کنید کبوده کتاب ها لطپه پاکت امبلاب مخصوص نه مسمم ما میگذاریم مو منا سکاوا کی یوشی آن میرسد wancan zai isa post gidan waya poste odi. hanyar aikewa da saƙon gidan waya ta yau da kullum Poste پیشتاز hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri Ba. da Ba bayan سه hafte. makonni uku. Chetor? Yaya? Kyamtaraz. Ƙasa da? Dahruz. Kwanaki goma. Adrese inja. Adireshin nan. Benevisid. Ka rubuta. Hatman. Tabbas. To madalla yanzu kuma sai a wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana. ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم بسته را به کجا میفرستید؟ آن را به ژاپن میفرستم چه چیزی در این بسته است؟ سه تا کتاب لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص میگذاریم این کتاب ها کی به ژاپن میرسد؟ با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز با پست عادی با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد با پست پیشتاز چطور با پست پیشتاز کمتر از ده روز لطفا آدرس را اینجا بنویسید بله حتما تو yanzu kuma ga tattaunawar da fassara ta ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم که یه حقوری مالم اینا دا ونی دوری دیا دومین ایکی وادشی تا گیدن ویا بسته رو به کجا میفرستید؟ دورن اینا زکا ایکشی آن را به ژاپن میفرستم اینا سو این ایکشی زوا قصر ژاپن چه چیزی در این بسته است؟ نه از کن ونن دوری؟ سه تا کتاب لطفه گدا اوکو لطفا بسته را باز کنید ما کتاب ها را در یک پاکت مخصوص می گذاریم دو الله بوده دورن مو زم سنگ التفن از کن امپلوب بوده دیا تم این کتاب ها کی به ژاپن می رسد؟ ودن littattafai یوشه زاسی ایسا کسر ƙasar با پست عادی آن را میفرستید یا با پست پیشتاز زاک ایکا سنه تا هنگر ایکی واد ساکو اگیدم ویا تیو دا کلوم کوکوا تا اما پی سوری با پست عادی تا هنگی تیو دا کلوم با پست عادی بعد از سه هفته این بسته به ژاپن میرسد تا هنگر یو دا Wannan ɗauri zai isa ƙasar Japan bayan mako uku. Ba پست پیشتاز ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri fa yaya. با da پیشتاز کمتر az ده روز. لطفا adres ra inja بنویسید. ta hanyar aikewa da saƙon gidan waya mafi sauri ƙasa da kwanaki goma. Do Allah rubuta adireshin anan. بله حتما ای tabbas. To madalla to an dai ji yadda ta kaya tsakanin Muhammadu da kuma ma'aikacin ofishin gidan waya. Muhammadu dai ya riga ya rubuta adireshinsa a kan wani fam wanda ma'aikacin ya miƙa masa inda ya cike wani ɓangare ya kuma bar ɗaya ɓangaren ga ma'aikatan ofishin gidan waya da su cike su aika masa inda ya buga wani sitamfi ƙarami wanda ke tabbatar da cewa wannan sako ya fito ne daga birnin tehran da fatan an ji daɗin wannan shiri na yau sai a mako na gaba idan allah kai mu za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin amma kafin wannan lokaci a madadin muhammad da hajjifar da haɗa shirin a faifai da ni abdullahi salihu katsina na shirya na gabatar nake muku fatan alheri sai a tarbe mu a mako na gaba. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Jama'a saurari Assalamu alaikum. Barka mu da waraka da kuma sake da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin yana cikin mai gato muku mawaka daban-daban da suka yi wake a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa. To masu ware bari in koma gefen haɗa ku da Muhammad Rida Hajizade domin jin irin waƙarin tadar mana. Ai saurari lafiya. باید بسوزم او در این سودا که من پا تا به سر باید بسوزم سوختم خاکستر جسمم به پای شمریزان روشن بگو گر بیشتر باید بسوزم دیگران یک چند میسوزن اما از نگاه با که بتوان گفت عمری بی خبر باید بسوزم بسوزم با که madalla da muhammad rida hajzade a cikin wannan waka da ka yara mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun jaɗin shirin kuma an jana zamu shirin sai a tarbe mu a wani makon domin jin mu dauke da su amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi na kammala ni ma da kunshi nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba biyar mu a shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da yamma idan al'akai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labarun duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you.